بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da gabatar da darsi a littafi da muke karanta muntaka al'adabu shar'iyya a uh, shi asan littafin al'adabu shar'iyya kamar yadda aka yi bayani a baya na babban malami ne shamsuddin ibn muflih alhambali almaqdisi Allah ya masa rahma yau za mu tashi darasi na uku za mu gabatar da darasi na uku in ba manta ba darasi da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yake bayani a fasalin da yake faslun fil khawfi was sabri war rida shine fasalin da muke karatu lokaci muka dakata a darasi da ya gabata malam yayi magana akan al khawf عند يكتا يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكر به والخديئة والفضيحة والصبر على الطاعة ذو أكرشان أبن دي فعلا أبن دي شافي الخوف سيكم يتي والصبر سيني فعلا سوى الصبر على الطاعة آآ آه، سيكم الرضا توشيني عند مكتايا قبل مكتايا شيني عند مالا يكتوا وذكر الشيخ تقي الدين في التوفة العراقية Ah, malam yana bayani game da arriba arriba shine yarda abin da yake nufi a nan yana nufin yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara ga bawa shine yake magana a nan arriba matsala ta arriba malamai sun yi bayani a kanta cewa duk abin da Allah ya kaddara ya wa bawa shin wajibi ne yarda da shi ko kuma ba wajibi bane shine matsalar arriba duk abin da Allah ya kaddara ga bawa ma'ana makadir abin da Allah ya kaddara shin wajibi ne a yarda bawa yarda ma'ana ya sallama bin riba ko kuma a'a akwai abin da bawa ba zai ma'ana zuciyarsa bata so abin ba amma dai abin da iwa jaba gare shi ne ya haƙuri tunda Allah ya riga ya kaddara malami suna bayani game da arriba suka ce a arriba ya kasu gida uku ma'ana abin da ya shafi yarda da babin kada alqaza wal qadar iri uku ce na farko yake cewa arriba bi sa'ati wa ni'am yarda da abin da ya shafi da'a ma'ana shari'ar Allah kenan abin da Allah ya shar'anta da kuma ni'ima da Allah yi wa bawa shin zai yarda yarda ma'ana ya sallama yi wa Allah godiya akai ya nuna jin daɗi eh malamai suka ce wannan wajibi ne duk abin da Allah ya shar'anta na shari'a wajibi ne ka yarda da wannan a matsayinka na musulmi ka sallama cewa ka yarda da ibadoji kamar sallah kamar azumi da makamantansu kamar bayar da zakka domin ka san Allah ya wajabta to ka aikata wannan tare da yarda da abin da Allah ya wajabta maka wannan wajibi ne da kuma ni'imomi da Allah yake wa bawa idan Allah ima ni'ima ana so ka yarda da wannan ni'ima ka yi wa Allah godiya a kanta shine yarda din an gane ko na farko kenan sai na biyu yake cewa al-kufr wal fusuq wal ma'asi ko al-isyan abin da ya shafi kafirci da saban Allah shin zaka yarda da shi sai yace a'a yace fa hadhihi la yu'maru al-abd bil ridha biha abin da ya shafi al-kufr wal fusuq wal asyan kafirci da fasikanci da saban Allah fa a yarda da shi bal abin da ya kamata gabawa ko i wajaba gabawa ne ya ƙi wannan abin don Allah baya so ya ƙi ya ma'ana ba yarda da wannan ba a ya ƙi abin domin Allah ai baya so ai kafirci baya so ai fasikanci baya so ai fajirci da haka ba za ka yarda da wannan ba domin arriba bil kufur kufrun in ka ce ka yarda da kafirci don Allah ya kaddara kenan kaga mutum ya fada cikin abin nan ko ba ka ba to ba za ka yarda da wannan ba ba za ka yarda da wannan ba an gane ko sannan sai kuma abin da ya shafi alkaza bil aqdar al-mu'lima ma'ana abin da Allah ya kaddara wa bawa na al-masa'ib wan nikam masifu da abubuwa marasa daɗi shin wajibi ne shi ma ka yarda da shi ma'ana a jarrabe ka da masifa kuma ka nuna murna da farin ciki a kai wajibi ne sai suka ce a'a ba wajibi ba ne abin da yake wajibi shine shi haƙuri a babin iftilai. shi ba za a ce ka yarda ba kun fahimci abin da malam yake faɗa yayi wannan maganganu za ku tar da shi a cikin littafai na aqida suna tattaunawa akan ma'ana babin kaddara babin abin da ya shafi alqada wal qadar abin da Allah ya hukunta wa bayi to shine yanzu yake magana game da ar-riba anan malam yake cewa zakara shaykhu taqiyuddin fi tuhfa al iraqiyya babban malami taqiyuddin shine Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah ya masa rahma ya faɗa a littafin sa a tufa al-Iraqiyya yake cewa anna al-bukaa 'ala al-mayyit 'ala wajhi ar-rahmati mustahab ka zubar da hawaye buka an ce buka da larabci ana nufin kuka amma wani iri tunda kuka nau'i nau'i ne kuka irin wadda shari'a ta yarda a yi domin akwai kukan da shari'a ba ta yarda a yi ba wanne ne kuka ta yadda wacce shari'a ta yadda ai shine ka zubar da hawaye saboda nuna damuwa saboda misali rashi da kai na wani wanda yake masoyi ko na kusa da kai ka zubar da hawaye yace annal buka ala almayyit ala wajhi rahmati mustahab zubar da hawaye yin kuka dan ka rasa wani mamaci mustahabbi ne sai yace wazalika la yunafi arriba bi qada'illah zubar da hawaye bai ci karo da cewa baka yarda da abin da Allah ya kaddara ba bai ci karo da wannan ba bi khilafil buka alaihi li fawati hadhihi minhu ka manta a can ya ce ni, ala wajhir rahma ala wajh mutum ne irasu a bisa fuska ta tausayawa da kuma jin kai sai ka zubar da hawaye wannan babu laifi bal ma ne in kai haka zaka samu lada ala wajhir rahma kai kuka dan yayin da kake ganin rai na fita a jikin mamaci dole zaka zubar da hawaye kana tausayawa irin halin da mutum yake kasance a lokacin yayin da kaga mutum wato eh, ya rasu kake ganin shi a kwance kana tunanin yanzu wannan da jiya muna tare da shi yanzu baya nan yanzu wannan za a je a sa a binne shi kuma za a yi tambayoyi kenan kana tunanin abubuwa na wato wahalhalu na mutuwa da tashin kiyama da kabari da waye ka zubar da hawaye wannan duk rahama ce wannan abu ne da zaka samu lada akai shine yace mustahabbi ne wannan sai yace amma zubar da hawaye yin kuka fawati hadhihi minhu saboda ka rasa wani amfani daga mamacin da kake samu to wannan ba mustahabbi bane amma mubahi ne amma mubahi ne babu laifi ka zubar da hawaye saboda ka rasa wanda yake maka amfani an gane ko sai yace wannan babu laifi shi yasa yake bi khilafi albuka alaihi li fawati hadhihi minhu sabanin wanda zai zubar da hawaye yayi kuka saboda ya rasa wani masoyi ko ba haka ba watakila yana amfana da shi mahaifi ne mahaifiya ce mata ce ‘ya'ya ne wani mai taimakonsa ne to sai ya zubar da hawaye saboda aka ce aka yi kana ya ce wallahi kenan kaga abin da nake samu wajen wani yanzu shikenan baya nan ba zan samu ba kaga wannan damuwa ce dan ka rasa wani rabo daga mamacin to wannan ba za ba ka da lada a kai amma yin hakan kuma shi ma bai ci karo da yarda da hukuncin Allah ba bai ci karo da yarda da hukuncin Allah ba dan ka zubar da hawaye wa bi hada yu'rafu da wannan bayani ne za a gane ma'ana kaulin nabi alaihi salatu wassalam ma'anar faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lamma baka alal mayyit da aka yi mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izbar da hawaye wa qala yace hadhihi rahma ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi da aka tambaye sai ce ai rahama ce da Allah yake sanyawa a zukatan bayi an gane ko kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sai ce wa inna haza shi wannan zubar da hawaye da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi ai yace rahama ce kaga jin kai ne ga mamacin yasa ya zubar da da hawaye saboda me saboda jin kai ga mamacin shi yasa ya zubar da da hawaye manzo Allah yace rahama ce yace hadhihi rahma ai wannan jin kai ne da Allah ya sa fi qulubi ibadihi a zukatan bayinsa an gane ko sai ce wa inna hadha laysa ka buka'i man yabki li hazzihi la li rahmatil mayyit wannan kukan da aka ce rahama ce ya sha bamban da mutumin da ya zubar da hawaye saboda wani rabo da ike da shi a wajen mamutin yanzu ya rasa shi ya nuna damuwa a kai an gane ko to wannan matsala kamar yadda na faɗa malamai suna bayani akan ariza bil qadar yarda da kaddara matsala ce da ake tattauna a babin alqada wal qadar a babin kaddara imani da da kaddara cewa shin imani da kaddara yana wajabta duk abin da Allah ya kaddara maka ka yarda da shi shine malamai suka yi bayanin cewa iri uku ce wannan an gane ko akwai shari'ar Allah da Allah ya hukunta shar'an akwai kuma abin da yake wato in ka kalli shi kan shi kaddara din eh shi alqadar wajibi ne ka yarda da kaddara akwai alqadar akwai almaqdur kaddara da abin da aka shi Allah ne yake kaddara abubuwa wannan kuma hukuncin Allah ai ba za ka ce baka yarda da shi ba amma al-maqdur abin da yake faruwa natija sakamakon kaddara din zai iya zama mai dadi zai zama mara dadi in mai dadi ne wajibi ne ka yarda da shi kai godiya yarda da ake nufi shine kai wa Allah godiya akan wannan ba wai kawai yarda ta baka ba a'a ka san cewa Allah ya maka ni'ima ka yarda da ni'imar ka nuna masa godiya wannan wajibi ne amma akwai abin da yake shi kuma Allah ya kaddara amma ba mai kyau ba al-kufru wal ma'asi wal fusuq fasikanci da sabo da waye gashi ne Allah ya kaddara amma zaka so shi ba zaka yarda da shi ba dan Allah ma bai yarda da shi ba wala yarda li ibadihi tunda bai yarda ba kai ma ba zaka yarda da abin da Allah bai yarda ba an gane ko ba za ka ce ai Allah ne ya kaddara ba dole a yarda da shi a'a ba za ka yarda da abin da Allah baya so ba sannan na tsakiyan shine al-aqdar Almulima. mulima jarrabawa da Allah yake wa bayi na kaddarawa mai raɗaɗi shin dole ka yarda da shi ko kuma a'a haƙuri za ka yi ba sai ka yarda ba an bambance tsakanin yarda da haƙuri aiko in yarda ne ai kamar za ka sallama za ka ji daɗi za ka karɓa amma haƙuri fa yawa kawai dole ba yadda ka iya to ka yi haƙuri ba tare da ka nuna fushinka ba da hukuncin Allah domin Allah ya hukunta ya zaka yi Shi ne malam yake cewa wannan matsala ta babin ar bil akwai tafsili a cikinta, ma'ana kamar yadda muka rarrabe malami suna bayani cewa akwai rarrabewa a cikinta. Allah ta baraka wata ala ta'ala ya kaddara al'amura, abin da yake in ya kaddara wanda yake eh, na yarda ne na jin daɗi dole ka wajibi ne ka yarda da shi ka nuna kuma godiya a kai kamar yadda malam zai faɗa nan gaba kaɗan amma abin da yake na ƙi ne ma'ana a ƙaddara maka masifa to shi ba a ce dole ka yarda da shi ba magana mafi inganci ita ce dole ka yi haƙuri da abin da Allah ya ƙaddara ko da ko ba ka yarda da abin ba ko da ko ba ka yarda ba amma dole ka yi me ka yi haƙuri abin da aka wajabta mana kenan me yasa saboda ai wato abubuwa ne guda biyu akasin juna Allah ya ɗabi'antar da mu akan jin raɗaɗi duk abin da zaka ji raɗi kana son shi ai ɗabi'a ce yanzu da Allah ya ce duk masifar da sami mu dole mu yarda mu yi murna zai yiwu tambaya ce zai yiwu ba zai yiwu ba saboda ya ci karo da ɗabi'ar mu duk abin da yake mai ne ba za mu ba za mu yi fara mu yi murna mu so shi ba to in an wajabta aka ce mu yarda da shi kaga an kallafa mana abin da ba za mu iya ba sai aka ce mai haƙuri ba za mu yi haƙuri ba a haƙuri kan kuwa za mu iya mana amma mu yi ma'ana haƙurin shine kada ka nuna cewa Allah dan me kaman haka domin ana yi Allah dan me ka ɗauke mun wanda ke ƙauna, Allah wannan shi yake bani abinci shi yake Allah dan me ka ɗauke zuwa zai bani abinci ah, subhanallah ba a faɗa haka wasu ba ta faɗa <laughs> to Allah kuwa ya shiga babin at-tasakhkhut shine manzo Allah yace man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakht Allah zai jarrabe ka amma cewa yayi in ya kaunace ka sai ya jarrabe ka idza ahabba Allahu qauman ibtalahum haka yace abinda watakila mu ba za mu gane ba in an jarrabe ka san ka ake in an jarrabe ka san ka ake ba kin ka ake ba haka manzo Allah yace sai ce faman rabiya in ka yarda shi kenan dama bukatar abin da ake so sai kuma Allah ya saka maka da yardar ya maka saka ta alkhairi wa man ka dan kace baka yarda ba to sai Allah ya kyale ka da rashin ka me zai canza wanda ya tafi zai dani da Allah dan me ka dauke mu wanda yake bani abinci to ya dauke din sai ka je ka ka abin nan ai ba a faɗa wannan ya saba wa haƙuri an gane ko amma zubar da hawaye ba bai saba wa haƙuri ba saboda me ɗabi'a duk abin da aka kaddara maka wanda yake mai raɗaɗi ɗabi'ar ka ba za ta so shi ta yi murna da shi ba ɗabi'arka ko ba haka ba amma sai ka yi haƙuri saɓanin wasu irin manyan bayan Allah waliyai su kan suna ma yin murna da da ibtila'i ɗaya daga cikin magabata aka karfe ɗansa sai ya sa da ya fito yana murna yana dariya aka ya ka rasa da kuma kana abin shi to tunda Allah ya karbe shi ai haka ya so ya kamata na so abin da Allah ya so amma kaga ba kowa zai iya wannan ko ba haka ba to saboda haka yarda da kaddara mai raɗaɗi abin da aka kaddara maka wannan bai zama tilas wajibi ba bai zama wajibi ba amma wajibi a ciki shine abin malam ya faɗa yin haƙuri wajibi shine me yin haƙuri akan kaddara al-aqdar al-mu'lima abin da aka umarci wannan falala ce ta Allah bai wajabta mana yarda da abin da yake kaddara ce mai radadi ba saboda ya wajabta mana da ko mun shiga mashakka a ce abin nan Allah ya tsare shagonka a kasuwa ya kone kuma ka kai murna zai yiwu kaga ɗabi'arka ba za ta so tun da ai kana son abin nan to amma an Allah ya ga dama ya maka haka sai kai haƙuri da abin da Allah ya kaddara an gane ko saboda haka wajibi anan shine haƙuri shine haƙuri ba wai yarda ba amma abin da ya shafi ni'ima za ka yarda da ita kuma ka yi godiya kamar yadda malam zai faɗa nan gaba kaɗan kamar yadda na faɗa shi ya sa manzan Allah salatu malam ya kawo mana lokacin da aka yi masa rashi a yarsa sai ta ce ya ma'aikin Allah ga yaro nan zu abin nan eh, ransa ina kokarin fita ka zo ya rasulullah ma'aikin Allah ije aka mika masa ɗan yana yana hankoran ma'ana fitar rai sai ma'aikin Allah ya zubar da hawaye sa'ad abi waqas ne ya kalli manzo Allah ya ce rasulullah ma hada ya haka kuma ya ma'aikin Allah sa'ad ya ce ma hada ya rasulullah qala hadhihi rahma sai manzo Allah ya ce ai jin kai ne ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi sai ya ce wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama Allah yana jin kan masu jin kai ne a cikin bayi ashe in kace ni ban taba yin kuka dan an yi mutuwa ba ashe kana da matsala zuciyarka a gekan take kenan ma'ana ko kaga ana mutuwa kai baka jin komai ba ka jin damuwa idan ka kalli yanzu misali ga wani muna tare yanzu ga shi babu shi in ka tuna yanzu ga inda za a je a sa shi kuma yanzu in ka tuna shi kenan kai da shi sai kuma ka tuna wasu abubuwa ba za ka iya zubar da hawaye ba manzo Allah sai ce inna ma yarhamullahu min ibadihi arrahama saboda haka manzo Allah sai ya nuna cewa sallallahu alaihi wa sallama zubar da hawaye saboda rahama ga mamaci ba laifi ba ne bai ci karo da yarda da mai ba da kaddara saboda waye fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iman da kaddara da yarda babu to in yi haka ya nuna yin hakan bai ci karo da arriza bil qada'i wal qadar ba an gane ko shine ibn mufli Allah ya masa rahama yake ambatan magana shekul islam da yake cewa mutumin da ya zubar da hawaye saboda mutuwa da aka yi masa buka ya yace yayi kuka amma kuka ni zubar da hawa ina sake nanatawa dan kar a ce kuka domin kuka iri iri ne akwai kukan da ake ambatan irin na mutanen jahiliya ana kururuwa ana ambatan wato abin nan halayen mutum na kwarai mai kaza ne mai kaza ne an gane ko ko a yi mutuwa a rika a ambatan ana daga murya ana ana nuna korafi eh, da damuwa cewa don me da makamantan waɗannan wannan kan ya ci karo da abin da shari'a ta wajabta ubawa na haƙuri idan aka kaddara mata amma idan ya yi zubar da hawaye saboda jin kai ga mamacin shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma shekul islam a wannan littafi da aka hakaito abin da shekul ibn mufli ya hakaito yana cewa shekul islam sai ayi manzan Allah sallallahu alaihi biyin ya hada biyin ya hada shine hakuri. da abin da Allah ya kaddara da kuma ɗabi'a ta nuna damuwa domin ai babu laifi da wannan damuwa shine ka zubar da hawaye yayin da ka rasa naka ba laifi bane amma kuma haƙurin yana nan shi shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala naqulu illa ma yurdi rabbana lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu ko ba haka ba me yace yace inna ala firaqika ya Ibrahim lamahzununa mun yi bakin cikin rasa ta kaga ya nuna ne ba damuwa cewa an rasa kuma har ma ya ambaci huzun bakin ciki amma sai ce me wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma dai ba za mu faɗi wata magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi kaga ya nuna damuwa amma yayi ne haƙuri har ma yace damuwar ba za ta sa a faɗi maganar da za ta ci karo da abin da Allah ta'ala ya hukunta ba shi yasa shi kudu sanar shi haɗa biyun shi ya fi a lokacin ƙaddara mai raɗaɗi da haƙuri da abin da Allah ya ƙaddara kuma babu laifi ka nuna damuwarka saboda ɗabi'arka ta ɗan adam mala ya ci gaba da cewa wakala fil furkan shaykhul islam ibn tamiya ya faɗa littafin sa al furqan yace wa sabru wajibun bi ittifaqil uqala shi haƙuri wajibi ne da ittifaqin duk masu hankali duk mai hankali ya yarda sai haƙuri wajibi ne ko ba haka ba me yasa saboda ai hankali mai lafiya ya san rashin haƙuri me yake haifarwa sakamakonsa nadama sakamakon rashin haƙuri dama abu ne wanda yake ba mai kyau ba duk mai hankali ba magana ake ta shari'a ba tukuna magana ake ta me ta hankali rashin haƙuri zai haifar da abin da yake ba mai riba ba ne saboda haka duk masu hankali sun yarda cewa hakuri wajibi ne in aka jarabi mutum da abin da yake mara daɗi sai ce sun mazakara firrida kaulaini sannan sai ya ambaci cikin jerin maganganunsa abin da ya shafi yarda da kaddara magana biyu ya ambata su ne wanda aka ambata a baya cewa shin wajibi ne yarda da kaddara mai raɗaɗi ko kuma a'a haƙuri za a yi amma ma'ana matsalar yarda kenan bilkadar an gane ko cewa al-aqdar mulima kaddara mai raɗaɗi abin da ya shi ma'ana Allah ya kaddara mutum wanda yake ba mai daɗi ba shin wajibi ne ya haƙuri ya yarda kai wajibi ne yarda ko kuma a'a abin da yake wajibi shine ya haƙuri sai ya ambaci magana guda biyu sun makala sannan sai ya ce wa min zalika abin da yake sama da haka kuma shine an Allah ala musiba sai ya ce a'la min zalika shine makam na manyan mutane an ce manyan mutane irin mutanen na musamman wanda su tsakaninsu da Allah wato matsayi ne na ba irin namu ba a'a su sun kai wani matsayi na imani da yarda da Allah an gane ko haka ya kamata a ce ina ma za ka iya a shukuru alal musiba yin me godiya akan musiba don me sai ce lima yara min in'amillahi alaihi biha saboda ai an gaya mana cewa masifa bakin ka ake ba da aka jarrabe ka san ka ake in aka jarrabe ka san ka ake kar ka ɗauka jarrabawa ƙi ne gare ka sai yace saboda me shi irin waɗancan mutane suna ganin cewa a ƙaddara ma da ake hukunta bawa mai raɗaɗi sanda Allah yake wa bawan nema yasa ake jarraba shi domin ai ga manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi idza habballahu Allahu qauman ibtalahum in Allah iso mutane sai i jarrabe su ashe in ya jarrabe ka da ibtila'at bakin ka yake ba san ka yake saboda me saboda a can karshe an faɗa aiko aka ce mummuni inna amrahu kullahu khair ko ba haka ba kuma babu wanda yake da wannan ba mai imani ba wanda komai nashi shi alheri ne da daɗin da marar daɗin domin mai in asabahu ra'a, shakara fa na khairan lahu idan alheri ya sami zai godiya ya ta gode wa Allah yana cewa Allah kai ka bani Allah na gode ya yarda da ni'imar daga Allah ce kuma dama Allah yana so ka yi ikirari da ni'imarsa shi yasa ma yace la in shakartum in kuma godiya kun yarda ne ki baku to zan kara mu. saboda haka mummuni duk alherin da ya samu ba ya baya cewa inna ma utitu ala ilmin irin na karuna ai dabaruna ne abu ai wanda kai ai saboda mun kware wajen nema a'a ya san Allah ne ba shi sai ce Allah na gode an gane ko shi yasa sai ya zama masa alheri ya samu lada sai ce wayin asabatu darra'a sabara fa kana khairan lahu in mara dadin ne ya same shi sai ya hakuri kuma sai wannan ya zama masa mai alheri kowane alheri ne gabawa ashe in Allah ya jarrabe ka da jarrabawa bakin ka ike ba ni'ima ce Allah yana nufin alheri ne ga gabawa an gane ko shi yasa yake cewa wa a'la min zalika ba wai haƙurin ba haƙuri shine mataki wanda ɗabi'atan haka dama aka shari'a ta wajabta maka ɗabi'arka ba za ta so ibtila'i ba amma aka ce kai haƙuri aka ce kai haƙuri an gane ko to ina ma za ka ƙara da godiyar Allah akan haƙurin in kai haka to wannan matsayi ne wanda yake mai girma wanda yake na sama sai yace wala yalzamu al-asi ar-ridha bi la'nihi wala al-mu'aqaba ar-ridha bi iqabihi abinda yake magana har yanzu yarda ne da abinda Allah ya ne ya kaddara cewa mutumin da yake ya saba wa Allah an gane ko ya saba wa Allah yayi sabo kuma a saban an ce wanda i za Allah an ce shi wanda ya wannan sabon Allah an ce shi shin kana ganin zai yarda da la'antar ya ce shi ya gode da aka la'ance shi kaga la yalzam ko ba haka ba ko kuma a'a ya yi laifi ne na uku ba, ya sha abin maye aka yi masa bulala arba'in ko tamanin sai ya ce na gode ya ji daɗi ai ba zai ji daɗi ba ko saboda ɗabi'atan la yalzam ba dole ba ne ya nuna yarda da jin daɗi da laifin da ya aikata me to wajibi a kansa shi mai laifi shine ya tuba ba sabar ba ne ai shi ba shi laifi ya yi <laughs> laifi ya yi ai ko ba haka ba laifi ya yi laifin da ya cancanci la'anta Allah ya tsare ko laifi ya yi wanda ya cancanci ukuba aka yi masa shi me zai yi ya koma ya tuba ya koma ya tuba Allah ya kaddara cewa ga abin da ya gudana sai ya tuba ga Allah sai ya tuba ga Allah shi abin da yake wajibi a kansa shine me ya gaggauta tuba amma ba ya yarda da abin da ya aikata ba domin yarda ai yana nuna kenan goma za a koma a'a ya tuba da nufin cewa ba zai kuma komawa ba kala ba'dhum wani shashe na malamai magabata suka ce المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا في الضيق yasbiru يصبر على البلاء mai imani yana haƙuri akan jarabawa ibtila'i mai imani yana haƙuri tunda ai ka Allah ne ya kaddara kuma ka san abin da Allah ya kaddara ba makawa ko ba ka ba a kan istilahi sai ya haƙuri saboda mai imanin ka yasa mai imani duk abin da ya same shi sai maida ga Allah musamman na abin da yake na kaddara mara daɗi sai ce Allah ne hukunta sai ya haƙuri ba daɗin amma dai zai yi haƙuri sai ya ce wala yasbiru ala al'afiya illa sujjiyyu amma babu wanda yake haƙuri akan lafiya sai sujjiki wanda matsayinsa ya kai kan sama me yake nufi da wannan maganar gaba ɗaya mutane asabru alal bala yin haƙuri akan ibtila'i waye ba zai iya ba inda yana da imani ya san Allah ne kaddara waye ba zai iya ba inda akwai imani kowa zai iya haƙuri tunda ai an gaya maka lazimin imani da kaddara shine kai haƙuri akan abin da Allah ya kaddara maka mara daɗi ko ba haka ba ka san cewa yin abin nan jaza ma'ana rashin yarda da nuna abin nan akai raki Allah baya so saboda haka in dai kana da imani kuma ka san shari'a to an kaddara maka dole za ka yi haƙuri saboda imanin ka kowa zai iya in dai yana da imani sai ya ce amma haƙuri akan lafiya ba wanda zai iya ta sai su wata irin lafiya shi aka san ibtila'i ba shi ne lafiya in ce lafiya da hausa ai ba lafiyar jiki kaɗai ba ko gari ya yi lafiya gari yana ciwon me ake nufi da lafiya duk wani abu na hikima lafiya ce sa manzan Allah yake roƙon lafiya misali misali ba gashi ba cikin addu'a da ake wa mamaci yana cewa ne wa afihi ko ka ba shi lafiya wace iri yake so lafiya a kabari tunda ba ran a jiki wace irin lafiya ce ta tsira daga wahala shi ne lafiyar kenan an ce lafiya ana nufin arziki ana nufin lafiyar jiki ana nufin abin nan kwanciyar hankali ana nufin duk wata ni'ima ta shiga al'afiya babu wanda yake haƙuri akan ta sai ba ba mummuni ordinary mummuni ba sai wanda ya kai matsayi na siddiq sai manyan mutane suke haƙuri akan lafiya kaga Allah ya buɗe duniyar malam amma baka taɓa mutum sallah a jam'i ba sai ha sai ki. malam ko ta ina malam arziki yana bulbulowa amma baka yanke zumunci ba ka samu duniya da mulki amma ga tawalu ka samu duk wata abin nan kana da lafiya da ƙarfin jiki amma kuma baka je ka saba wa Allah da wannan lafiyar ba fa wanda zai iya kiyaye wannan ni'imar in bawa ba sai wanda yake imanin ka bisa al'ada dan adam kana ƙara ni'ima tana ƙara ƙaruwa kana ƙara ne canjawa wannan ɗabi'a ce kar ka ce ai ustazu ne kai eh ustazu ne amma ustazu ai in dai duniya ta bude wallahi sai ka ga abubuwa sun fara canza da wannan ka yana dan tokal abin nan <laughs> amma sai ka kuma an fara take wando a saboda kana gani yanzu so kake ai ado kuma kana gani kamar in ya dage inda kamar adam bai fita ba da amma baka tuna wannan ba lokacin kana ya sai ka bi haka ɗabi'ar take kuma yanzu za a ga mutum ana haba haba ana cikin jama'a amma yana ƙara abin nan ya zama kansila sai ya canja ya zama kwamishina ko da yake tsakanin kansila da kwamishina akwai rata da yawa eh, ya zama kaza yana ƙara sama yana ƙara ne da in yana kwamishina yake amma yanzu gwamna fa canji ya zo na abin nan ɗabi'atan za ga in ya zo shugaban kasa fa da miliyan biyar ike da ita jarinsa yanzu miliyan hamsin ce ya kake ji a wato automatically kawai zai canza ba ji ma bai sani ba domin yanzu yana ji shi ba dan level din yan miliyan biyar ba ya wuce su saboda ka yan miliyan biyar bai bai yanzu zai kara sama sai yan miliyan yan ɗari zai fara hange yanzu saboda duk yayin da shi yasa ake la yasdur ala al illa kaɗan ne cikin mutane da zai samu ni'ima da ruwa ya tsaya a matsayin shi wani shi ya kayi su sai manyan mutane suke iya wani su yadda Allah ya masa baiwa ka zama ka yi sama ɗin ka zama abin da ka zama amma kana nan yadda ka baka daina bautar Allah ba baka daina kyautatawa ba mu'amala ka tana nan baka ji kai ka zama daban da mutane kana ganin cewa wani in ya miƙo ma hannu har haushi kake ji saboda shi wannan ma mai sake nan ba kuma amma da baka faɗa haka ba saboda mai ɗabi'ar ta canza shi yasa yake cewa wala yasbiru ala al'afiya me yake nuna mana sai nuna mana cewa kai ci gaba da kasancewa bawan Allah mai yi wa Allah da'a kar ka zama cikin wanda Allah ke cewa innal insana la yatgha an ra'ahu sai ka rika jin wani abu daban dan kana ga ka samu wadata a'a kar ka zama haka ka tsaya a matsayin na ainihin bawan Allah mai yi wa Allah da'a cikin dukkan yanayi wa kala abdurrahman bin auf ga manyan mutane manyan waliyai abdurrahman dan auf yake cewa a bisa wannan magana ta gabata yace ubtilina bi dharra'i fa sabarna an jarabe mu da kunci da wahala amma mun yi hakuri mun yi ga wanda yake karin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi zai ji cewa a zamanin manzon Allah har daura abin nan ake a ciki dutse ai mun san dalili saboda idan cikin ya zama babu komai in kai haka sai ka biya murɗe sai ka ɗaure don ma ka iya miƙewa saboda in kifi ya zama ya faba ke ba za ma ka iya miƙewa ba in ka miƙe hannun sai ya fito ya kaga sai an ɗaure cikin da saboda ba abin Allah an yi haƙuri muna karanta a hadisi wani mutum ya zo wata mata ta zo ta ce ya rasulullah gani in kana sha'awa aure na yake a'a ya nuna bai da sha'awa wani yake yana da sha'awa ce to ka aka da shi ban da komai ya to kawo je ka nemo ya fafuta ba komai ya dawo din je ka dai ka nemo ya walau khataman min ali ko da wani zobe ne na bakin karfe samu dai wani abu ko ya yake ya je yake samu sai ce zan ba da mayafi na to ai mayafin naka iya kake ke in ka bayar ka tafi tsara guda daya an yi wannan rayuwar amma ba gashi ba kamar ba a yi ba kuma sun yi haƙuri mukilina bizarra fa sabarna a yi tafiya jihadi ɗan kwayar dabino za a baka kwayar dabino guda ɗaya guda biyu guda uku shi za ka rika tsoro shi ne abincin to dabino ita ka maka yana kwayar dabino amma saboda babu an yi haƙuri sai na wabtilina ra'in falan masu amma da aka sun haka ya zo ba mu iya haƙuri ba da aka jarabe mu da yalwa lokacin da babu an zauna lafiya amma lokacin da aka samu ba sai abubuwa suka canza ne suka canja ma'ana abin da yake faɗa shi ne ɗabi'a tana canjawa yayin da wato al'amura suka canja tana ƙara yalwa ɗabi'ar tana ƙara canjawa kuma wannan ɗabi'a ce haka Allah ya halitta ɗan adam da yake ɗabi'a ce ɗan adam kuma haka haka wato za ka yi mamakin yadda ɗabi'ar ɗan adam take in ka dinka wani wasu riga wani yaji mai babban yaji mai abin nan sai kana yin haka kana kallo kai da kanka baka sani ba ma saboda kana jin yau fa ba magana yi in ka sai takalmin dubu talatin da bakwai ko dubu arba'in da bakwai ka sai kana yi kana kallon takalmin saboda jin ka kake daban hularka ta dubu arba'in da biyar jin ka kake daban so kake kalle ta a madubi ka ce to wai haka ɗabi'a kana jin ka daban ne amma ɗan abin da ɗan kasa ɗan bufulin ɗin ka da waje za ka kalla ita ma zuciya ba ba za ta damu ba sai ta zauna lafiya amma kana ƙara abin da kana ƙara jinta ko ba haka ba to saboda haka in an jarrabi mutane da asarra sai ka ga haƙurinsu ya zama kaɗan saboda haka ana buƙatar ka nuna yarda da godiya ga Allah cikin duk ni'imar da ya maka wa kana Abu Faraj ibn al-Jawzi babban malami Abu Faraj ibn al-Jawzi yake cewa ar-rajulu kullu ar-rajul man yasbiru 'ala al-afiya in kana so ka ga jarumi ka ga mutum namiji dukkan namiji ar-rajul an ce rajul da larabci ba ana nufin namiji aka san mace ba namiji ana nufin wanda yake jarumi wanda ya isa in kana so ka ga mutum wanda ya isa to ka kalli kullu man sabara aw man yasbir ala al-afiya wanda aka jarrabe shi da ni'ima kuma ya jure bai canja ba to wannan kan shine ar-rajul ya isa mutum fa ko ba ta ai haka ai mutumin da aka jarrabe shi da da isa da matsayi amma yana nan yadda yake din ai ka ga mutum ai mutum ne wannan shine arrajul ya ci jarabawa babba wanda kaɗan ne cikin mutane suke iya cin wannan jarabawa kaɗan ne cikin mutane suke iya cin wannan jarabawa sai ke cewa hada sabro muttasilun bi shukri kuma shi wannan haƙuri da za a yi a bisa ni'ima yana haɗa ne da godiyar Allah idan Allah ya maka ni'ima bayan ka yarda kuma kai godiya shine alamar yardar godiyar da zaka yi shine alamar ka yarda fala yatimmu illa bil qiyam bi haqqi shukri yardar ba za ta cika ba sai in ka ba da haƙƙin godiya kai wa Allah godiya ba wai ce ka yarda kadai ba kuma kai godiya akan yardar godiya kuma dama iri biyu ce ko ma'ana irari cewa ni'imar daga Allah ce a zuciyarka sannan kuma ka furta da bakinka cewa Allah na gode ko ba haka ba wannan shine haq a shukr wa inna ma kana sabru ala sara shadidan malaka dalilin da isa hakuri akan abin da yake na ni'ima yana da wahala yace li annahu makrunun bil qudra yace saboda shi hakuri yana tare ne da kudura ma'ana iko yana tare da iko wal ja'i inda Zai at-ta'am aqdar minhu ala sabri inda hudurihi yake gidi yake da wanda yake jin yunwa sai bai samu abincin ba zai hakuri ko ba zai ba zai fa hakuri ko ba zai ko fiye da wanda aka kawo abincin sa waye fa hakuri wanda bai samu ba kaga kenan hakuri akan ibtila'i yafi safi ikon yin haka fiye da hakuri akan ne akan nima in an kawo abincin aka ce za a baka amma sai kai abu kaza sai ka duk hankalinta yana tunanin ya za ka yi sai dai bukatar ka ka samu abincin sai ka ake cewa makaronin burkutura qudra wal ja'i sai sa wanda yake jin yunwa idan ya ga abinci yake hakurin sa bai da yawa aqdaru minhu ala sabri inda huzuri ya fa hakuri akan yunwa in bai ga abincin ba amma in ya ga abincin sai hakuri ne ne sai karanci bukatar ta kawai ya samu abin to kamar haka ne in babu ni'ima ko kuma an samu ibtila'i za a iya haƙuri saboda ɗabi'atan dama ya za ka yi to haƙurin za ka iya yi amma yayin da ni'ima ta samu to haƙurin sai ya zama ya yi wahala to wannan malam ya taƙaita akan abin da ya samu waɗannan abubuwa da ya ambata a baya su ne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a babin haƙuri ko kuma godiya akan ni'ima ya zo a cikin hadisi cewa yana yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa wato jaraba akan ni'ima yana cewa Allahumma ya gaya wa sahabbai yake cewa turbuna an da su du'a kuna so ku samu addu'a wacce za ku dage wajen yin ta suka ce na'am ya rasulullah sai ce ku rika ce allahumma inna ala shukrika wa dhikrika wa husna ibadatika allahumma inna ala shukrika ya Allah ka taimake mu a bisa yi maka godiya wannan addu'ar manzan Allah ya koya wa sahabbai sallallahu alaihi saboda su rika yi bisa godiya a kan ni'imar Allah kai ka rika yi wa Allah godiya ka rika wannan addu'a bisa ni'imar da Allah yake maka roki Allah ya taimake ka akan yin godiya domin in Allah bai taimake ka ba ɗabi'a ɗan adam tana da karkata cewa haƙuri akan godiya yana da wahala akan ni'ima sai yake ka rika yin wannan addu'a ku rika ce Allahumma inna ala shukrika wa dhikrika wa husni ibadatika sannan manzon Allah in an waye gari yana gaya mana sallallahu alaihi wasallama yace man qala hina yusba in aka waye gari duk wanda ya addu'an nan yake Allahumma ما أصبح بي من نعمة أو بأجل من خلقك فمنك وعدك لا شريك لك فلك الحمد wa laka shukur wanda ya wannan addu'a yake fakad adda shukra zalika al-yawm to yayi wa Allah godiya a duka ni'imomi da aka yi masa ta wannan kenan yana da kyau da wannan addu'a domin ne domin din ni'ima da Allah ya ma malam yace ya kamata ka tudan ya ta da da godiya ba wai yarda kaɗai ba ka ce eh ka ji daɗi a'a ka nuna wa Allah godiya a duka wannan ni'ima wannan fasali da malam ya kawo ta tafi kenan fil khawfi wa sabri wa rida sai fasali na biyu ke fasalin fil buhti wal ghibati wan namimati wan nifaq yake fasalin da zai yi bayanin akan al buhti wal ghiba da kuma giba wan namima da namima wan nifaq da kuma nifaqa menene al buhut yace al buhut shine ka jefa mutum da abin da bai aikata ba ko ba halinsa bane shine al buhut shine dai al-buhtan din nan da yazo a cikin al-qur'ani da yake cewa subhanaka hadha buhtanun azim buhtan shine al ko kuma ɗaya ayar da Allah ta'ala ke cewa إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا kaga a wannan ayar ce ma take bayyana jifan mutum da abin da bai yi ba Wani shi ake cewa buhtan wannan aibi ne wannan abin zargi ne ka kalli mutum ka ce da shi kaza alhali ba haka yake ba ka ce yayi kaza alhali bai yi ba to kai masa kage kenan shine buhtan Ta kaga wato abin nan ka jingina masa abin da yake ba na gaskiya sannan algiba kuma shine yi da mutane yi da mutane da hausa haka ake cewa ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta ko a cikin hadisi yace ka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shi ake cewa giba wataƙila da hausa an ce yi da mutum ana nufin in baya nan a faɗuwa ne ya kaza ko wani kaza ne ba shi ba giba giba ana nufin ka ambaci dan uwanka a shari'a ana nufin ka ambaci dan uwanka da abin da ne baya so ka ce da shi kai dogo dololo ko ka ce kai dan lokaci ko ka ce kai mai gemu in baya so ko ka ce kai zo ku gaje duk abin da baya so in dai ka gaya masa to kayan masa jiba ba in dai baya so kar ka yi maka gaya masa abin da baya so shi ake ce jiba annanima ko dama annaniman ki dimmin sai daukan magana da kai ta gurabe domin ne waji al-ifsad dan a haɗa mutane husuma shi ake cewa namima mutum ya dauki maganar wannan ita wancan ya ɗauki maganar wancan ita kai wani shine namima an neman sannan sai ce wani da munafurci amma munafurci a nan yana nufin munafurci irin ayyukan da shari'a ta sa musu suna ayyukan munafurci to su malam zai yi bayani cewa dukkan waɗannan abubuwa an hana mu a matsayin al'umma annabi sallallahu alaihi Allah ya hana waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana waɗannan ɗabi'u munana shi yasa zai kawo mana hadisai da ayoyi da ke nuna muni irin waɗannan ɗabi'u da hana wadda shari'a ta yi ga musulmi kada ya rika aikata irin wannan halaye shi ne ma lafi ya harumu haramun ne albuhtu wal ghibatu wan namima wa kalami wa kalamu wajhaini ya harumu albuhtu yin tsage da jingina dan uwanka abin da bai ba haramun ne wal ghibatu da ambatansa da abin da baya so haramun ne wannan mimatu da annamimanci daukan magana daga wannan a kai wa wannan domin musuma haramun ne wa kalamu zil wajhaini da kuma munafirki mutum ya faɗi magana amma ba haka take ba ƙarya yake ko kuma zai faɗi abin da ba shi zai faɗa a can ba yana fuska biyu a nan kaza ne a can kaza ne munafirki kenan to dukkanin wannan haramun ne in ji malam sai ka hadisai da ke nuna haramcin wannan sai ta na Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma urija bi marartu bi qaumin lahum afar da aka yi kai ni sama aka yi miraji da ni na tafi sama sai na gani wasu mutane da ake musu azaba lahum asfarun min nuhat an yi musu wato farasu kumbata wato karfe nuhat wani karfe na muhal yaqmutuna wujuhahum wasu sudurahum suna karta fuskokin su da kirjin da wannan farata na karafa fa qultu sai ce ya jibril man haula'i waɗannan kuma su ne ya jibril Fala sai ce haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi su ne suke cin naman mutane wa kauna fi aradihim suke shiga cikin mutuncinsu wannan ukuba ce na abu gaskiya masu cin naman mutane ranar alkiyama azabar da za mu musu ne a musu faratu na ƙarfi muhas su rika keta suna karshen fuskar su da kirgin kirgin rawa abu dawuda wani anasin eh, radiyallahu anhu daga anas dan malik allah kara masa yadda ah, yace rawa abu dawuda an anas wannan hadisi abu dawuda ya rawaito daga anas dan malik wa qala adi ibn hatim adi dan hatim yake cewa al-ghibatu mar'al li'am giba gi da mutane gona ce ta mutane su suke li'am an ce li'am wato marasa mutunci kenan marasa kima duk wanda bai da kima shi yake wannan wanda yake ba yi da matsayi a cikin mutane kaskantacce shi ne yake yawo yana yana yada maganganun tsakanin mutane yana giba yana cin naman mutane in ba haka ba mutumin da yake madaukaki ne daraja ina ruwan shi da harkar mutane shi shi ma abin na harkar ta yi yaushe zai ɗau maganar mutane yana zuwa wani kaza ne wani kaza ne ba da wannan lokaci amma li'am mutane kaskantattu wanda yake ba mutanen kirki wasu ke yawo suna yatsa maganganu wani ai abu kaza ne wani abu kaza ne ba mutanen kirki bane wa rawa abu dawud an abi huraira abu dawud ya rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min akbaril kaba'iri yana daga cikin manya manyan zunubai istifalatul mar fi irdi rajulin muslim mutum ya saki harshen sa shine istifala ya saki harshen sa cikin mutuncin musulmi bai gairi haƙ ba tare da gaskiya ba tare da haƙƙi wa min al-kaba'ir at-tabbatani bis-sabba yana cikin kaba'ira kamar da ko kuma bari in yi Hausa irin yadda ake cewa yana cikin kaba'ira wanda ya maka son kara yi masa nabi kaba'ira ya gaya maka magana ɗaya ka gaya masa goma je ka kaga wannan ai abin nan na yadda ya gaya maka ba mai daɗi ba amma kuma ka mayar masa da minti nawa to wannan laifi ne wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqisum cewa aka yi bi misli ko ba haka ba in yake maka kaza ka ce to kai ma haka in ba za ka yi hakuri ba kenan wala in sabartum huwa khairun lissabirin an ce ai hakuri amma kace ni gaskiya ba zan yi hakuri ba to mayar masa daidai da daidai saboda haka hausa ya yi kuskure abin da ya faɗa ba shari'a sai ya ci karo da abin da shari'a ta zo in ya kan kara kai masa na kara in ya na ishe kai na ishe in ba za ka yi haƙuri ba kenan in kuma kai haƙuri ma za ka fi si daraja a wajen Allah ko ba haka ba hakan shi yake hadisun hasan yake hadisi ne mai kyau wa روى Imam Abu والترمذي وصححه إمام أبو داود يروي kuma yake hadisi ne ya inganta كول Aisha. maganar da nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta ta faɗa an safiya game da nana safiya Allah ya kara mata yadda annaha kafira sai sai za a ta an fulani tana magana ne sai ta ce a wanci kyale ta kyale wanci sai ta nuna da hannunta sai haka me take nufi wannan yar gajerar ko <laughs> ka san cikin magana in ana abin to kaga mutane za su ɗauka ta irin wannan aiba wani abu bane amma da manzon Allah ya ji wannan magana tana nufin gajera ce sai ya ce wa annabi sa sallama kala manzon Allah yake laqad qultu kalma kin faɗi wata kalma law muzijat al bahri majajatu da za a ɗauke ta a sa a teku da sai ta fata ruwan ce wannan kalma kawai ko da ba kawai ba ce kalma ɗaya za ta abin nan ɓata ruwan teku ai teku fa aka bahar ko ku jijjige ne za a sa ta kaza da hukumin tukun ai kaga akwai bare kuma a ce bahar saboda ne amma mu a wajenmu wannan wani abu ne dan mutum ya ce a wani sai da Allah ya ji wannan abin nan abin nan abin nan abin nan kaza din ko ba haka ba yana ganin to ba to kalmar an ce gajere ana nufin cewa kamar ana mai da shi yawa ƙasa me kake nufi ko to in kai haka wannan kalma ce mummuna ba ta da kyau ba ta da kyau وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه حذيفة أن يمان الله قال a قريش يتي yace sami الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم إن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa. la yadkhulu aljannata qattat yani namaman mai gulma mai mai hada mutane annamimanci ba zai shiga aljanna ba rawahu ahmad tirmidhi imam ahmad tirmidhi suka rawaito mai yin mai yada maganganu tsakanin mutane da haifar da husuma yace la yadkhulu aljanna ba zai shiga aljanna ba wa nabi hurairah marfu'an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sharran nasi inda Allah yawmal qiyamati mafiya sharrin mutane a wajen Allah a gobe kiyama dul wajhaini wanda yake tafiya da fuska biyu ya ce haula ajwaj wa haula ajwaj yana yawo tsakanin mutane in ya zo nan ce waɗancan ai ba mutanen ba ne in ya zo nan ce waɗannan ba mutanen ba ne duk inda ya je yana aibata ɗaya ɓangaren in ya zo nan nasu ne in ya koma can kuma na waɗancan ne alhali wataƙila mutanen ma mabambanta juna ne a wajen fahimta da wajen eh, mu'amala ga mutukiya sai ya rika in ya je kowanne wataƙila yana da wata maslaha ce wani abin yake so a wajen kowa kuma zai iya zama a waje ɗaya ba sai ya ya je can ce ai ku mutanen kirki ne ku ai na kware ku kaza kaza kaza waɗancan dalla da ne da mutane waɗancan ba sai dai kaza ba in ya koma can kuma ya ce ai ku ne ai ku ne mutane ai ku ne mutane kai waɗancan kaza kaga ya zama zo alwajhai mai fuska biyu manzo Allah yake shine inna sharran nasi inda Allah yawm al a ranar alkiyama qiyama suna cikin mafiya sharrin mutane matsayi a wajen Allah ya zo waɗannan da fuskar cewa shi nasu ne koma in gaya waɗancan haka رواه أحمد والبخاري ومسلم وهذا لأنه نفاق وخداع دليل ليس ya zama تونا da yaudara wa دا يودرا وكذب ذكريا وتحيل دا كما يودرا على ittila'ihi ala asrar fa'isar da dabara wajen kokarin gane sirrin bangare guda biyu duka a lokaci daya shi yasa in yazo wajen waɗannan yana so iji abin da za su ya je wajen waɗannan sai kai iji abin da za su to wannan ya zama munafiki kenan ya zama munafiki kenan li'annahu ya'ti kullu fa'ifa bima yurdiha zai je ko wajen kowace jama'a ya faɗi abin da za ta yarda da shi wa yuzuru annahu ma'aha ya nuna yana tare da su wa hiya mudahana muharrama ذكر ذلك العلماء ما لم يكن wannan ɗabi'a haramun ce haramun ce wa nabi shi'ata abi shi'ata yake cewa kila ibn umar wani ne yake gaya wa abdullahi dan umar yace ya abdullahi dan umar inna nadkhulu ala amirina mukan je wajen shugabanmu wajen gwamna wajen shugaba wa naqulu alqawla sai mu faɗi magana mu sai ai yalla kukan a ƙasar nan ba wanda yake ku aiki ai ku mutanen kirki ne ai a tarihi ba a taɓa irin ku a garin nan ba duk gwamnonin da aka yi waye ake irin naku ai mutanen kirki tsoron Allah ne da ku ai ku yin Allah ne kai za ka za ka za sai ya faɗa ka amma a gaban ka kai za ka rajna kulna gaira wani wasu sai da Allah ya lalata mun ya ga munafikai kai <laughs> ba mutane kirki ba yake mukan yi haka me matsayin wannan kala sai Abdullahi dan Umar yace da shi kunna na'uddu zalika ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi min an-nifaq sai mu ai wannan munafiki muke cewa duk ne yake haka mu a wajen mu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai irin wannan aiki sunan shi munafiki munafikai ne suke a wajen shugabanni in an yi ido da su a ce su ne kirki da su su ka in an juya baya a ce ai waɗannan mutane to wannan munafiki ne yake haka muke cewa munafikai suke irin ba mutane ke mutum baya haka in ma ba zai aibanta ya ce kaza ba to sai ija bakin ta ishiru ba zai ce ku kaza ne yana yaban su yana faɗan alhali ba gaske ba ne in da zai je ba zai ce ba mutane sai ce a'a in baka yadda da ija bakin ta shi kuma yanzu misali in ka ja gefen ma kace ba mutanen kirki ba ne sai me ya faru sai a samu ci gaba sai su canja zan mutanen kirki dan mun zauna muna ta tsaya shugabannin ba na kwarai ba ne ba na kwarai ba ne ai magana mu ba za su yi komai in ba za mu ce Allah ya shirya mana su ba sai yi haƙuri da abin da Allah ya jarrabe mu rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn umara marfu'an ga lokaci yayi ko mana cikin tsakiyar wannan fasali ina ga za mu dakata ne insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu karanto waɗannan bai kamata mu raba fasalin magaskiya saboda suna da alaka da abin da malam yayi babin a dalilin sun ke kawo hadisai amma lokaci yayi zamu hakuri amma insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu kare sai wannan fasalin mu karanta shi baki daya Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya gyara mana dabi'u da halayenmu ya yafe mana mu Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta